لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون sai a ce masu ana ɗebe masu ƙauna daga rahamar Allah kar ku yi ihu kar ku nemi agaji a yau ba ku da wani mataimaki wanda zai kare ku daga azabar Allah